وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة دولنا يمتشي نرى نرى السبر لو شاء بيو بوتا سفر هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة تلاتين ديدي kuma wanda ya zo daidai da bakwai ko bakwai ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafin mai suna a tajrid sare sarih li ahadith al-jami' as-sahih na Zainuddin al-Hafiz rahimahullahu ta'ala mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar a darasi na nawa ne na 88 mun karanta hadisin abdullahi dan umar a satin da ya gabata amma ba mu tsaya mun yi dogon bayani ko mun yi takaitaccen bayani a kansa ba za mu sake maimaita karatunsa sannan mu karanta kai hadisin abu hurairah ta Allah kara masa yarda عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم falam yakunu yarudduna shay'an min zalika wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a karkashin wannan littafi na Kitabul Wudu karkashin babun idza shariba al-kalbu fi ina ahadikum a wancan satin da ya gabata mun faɗi takaddamar malamai dangane da najasatul kalbi halil kalbu najisun amla shin kare najasa ne ko ba najasa ba shin yawunsa najasa ne ko ba najasa ba shin sauran abubuwa da suke fita daga jikin kare najasa ne ko ba najasa ba idan ba a manta ba ra'ayin malikiya a nan ya saba da na sauran malamai suna ganin cewa kare ba najasa ba ne dan an ce a wanke kwano ko kwarya idan ya yi lallage a ciki wannan ba shi yake nuna shi najasa ba ne ko dan a bautar da kai a iya cewa kai haka wanda sauran malamai sun saba musu akan wannan yana daga cikin abubuwan da suke hujja da shi wannan hadisi na abdullahi dan umar wanda bukhari ya kawo shi mu'allakan ya kawo shi mu'allakan daga abdullahi dan umar ba tare da ambatan farkon isnadinsa ba amma al-isma'ili a cikin mustakhraj nashi ya kawo hadisin da cikakken isnadi zuwa ga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce kana tilkilabu? karnuka sun kasance tuqbilu wa tudbiru suna kai komo suna kai komo fil masjidi a masallaci fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama falam yakunu yarsuna shay'an min zalika amma ba su kasance ba su sahabbai suna yayyafa ruwa akan wani guri wanda yake na wannan masallaci falam ya yarsuna shay'an ay shay'an min al-ma'i min zalika ay min al-masjid ba su kasance suna yayyafa wani abu na ruwa a wani guri daga jikin masallacin ba to wannan hadisi wanda Hamza ibn Abdullahi ibn Umar shine ya ji shi daga mahaifinsa Abdullahi Ibn Umar wannan ta sa ɗaya daga cikin malaman malikiya wanda ake kira ibn al-muhallab ibn ah, ibn babbal yake cewa wannan hadisi yana nuna kare ɗahiri ne domin sautari idan har kare zai yi kai kawo a guri to babu shakka zai kai hancin sai ya na wani abu na wannan gurin ko kwano da ake ajewa ko shimfiɗa in kuma zai kai hancin sagun to zai lasa saboda baya barin aidan lage in ta mil alaihi yalhas aw tatruku yalhas a kowane lokaci harshen sa waje yake saboda ka tabbas zai sa bakinsa ya lashi wani wani guri daga cikin wannan masallacin saboda a guri duk da cewa ba a cin naman kare ba daidai yake da raƙumi ko akuya ko wani dabba da ake cin naman ba ba karnuka suna bawali amma ba a cikin masallacin ba a can inda suke sannan kuma suna kai kawo a cikin masallaci wato suna bawali wani al-masjid fi mawatinihim wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid shi da wani malami ba hana bai ina jin abin da ne al-aini badruddin al-aini yace to da haka mana kace suna bawali a inda suke tsikama ruwa ka kara fito da abin su ruwa su istinja'i kafin su shigo masallacin yadda saboda suna kai kawo a ciki saboda a lokacin babu makulli da ake rufe masallatai ce amma ba zai yiwu ba in ji shi wannan malamin yake ai ba zai yiwu ba a kyale su su rika fitsari suna ta masallaci ba haka tabulu din nan da aka faɗa tabulu a wajen masallaci to kubilu wa tudbiru fil masjid to ina ina ruwan kare da har yana da gurin da zai fitsari daban shi yasa wancan malamin yace to ai da ka tsara shi bayanin naka ake suna fitsari su kama ruwa sannan su zo masallaci shi yasa ibnu hajar ce wannan magana tashi ba magana bace wacce take karbabbiya a gurin da dama daga cikin malamai saboda idan har an ɗauki cewa karnukan nan ɗahirai ne ba su da ba najasa ba ne mai zai hana a kyale su yi bawalin su yi kai kawo kuma ce ga ga ga mage kaga ai annabi ta inna hamina tawafina alaikum aw tawafat saboda haka suna kai kawo akan mu shi yasa ba a tsananta hukunci akan mage ba aka nuna ita ma ko in ta taba wani abu ko in ta yi fitsari sai an yi wani hukunci mai tsanani akan wannan ko sai an wanke kaga duk ba ba a kawo wannan ba saboda a samar da sauki ga mutane saboda yawancin kai kawon mage a cikin jama'a take yin shi ba a wajen jama'a ba to idan har shi ma kare yana da matsayi irin na mage kaga ba zai hana ya zama shi ma yana kai kawo a masallaci ba tare da an da an hana ba to shi ibnu hajar abin da yake gani cewa wannan kai kawon da karnuka suka rika a masallaci wannan a farkon al'amari ne kafin a daga baya a hana yana ganin a farkon al'amari an yi haka din domin al'aslu fil ashiya al ibaha ya halatta a basu su yi haka din tunda ba a samu wani umarni ba da yake nuna a hana su daga baya umarni ya zo na a girmama masallatayya a tsarkake masallatai a tsabtace su a sawa masallatayya kofofi saboda haka daga da wannan umarnin ya zo sai kuma hukuncin ya canza sai ya zan ba a kyale su suna suna kai kawo domin an ba kofofi a masallatai an kulle lokacin da jama'a suke nan ba su bar karnuka su kai kawo cikin masallaci ba lokacin da babu kowa a masallacin an kulle ko lokacin da na cikin masallaci za su yi bacci sun kulle kofofin su yace abin da zai nuna wannan shine abin da ya faru yace ruwayar Isma'ili ta hanyar ibnu Wahab da ya ruwaito wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar yake cewa kana Umar ya kulu bi a'la sautihi sayyidina Umar yakan daga miryarsa yana cewa ijtanibul lagwa fil masjid ku nisanci sashiyar magana a cikin masallaci wato ku daina maganganu marasa kan gado a cikin masallaci to sai Abdullahi dan Umar bayan ya kawo maganar mahaifinsa sai ya ce wa qad kuntu abitu fil masjid ala adi rasulillah na kasance ina bacci ina kwana a masallaci a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa kanat alkilabu tuqbilu tabulu wa wa tunziru sai ba da labarin wato sai kamar yana nuna cewa a farkon al'amari haka abin yake daga baya kuma aka ce a karrama masallaci a girmama shi a tsaftace shi a sa masa kofofi sannan kuma a daina yasasshiyar magana a ciki to kaga kenan in haka ne wannan hadisi ba zai zama hujja da take nuna daharatul kalbi ba al-ahnaf mabiya mazhabar abu hanifa kamar sauran malamai waɗanda suke ganin kare na jasa ne amma abin da ya faru har karnuka suke kai kawo har suke bawali a cikin masallaci a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba tare da an hana su ba suka ce saboda ita najasa ba wai kawai ruwa ne ke tsantsace ta ba daharatul daharar najasa ba wai kawai sai ruwa ba ana dahara da hoge kamar yadda yake yake a istijmar kaga da da hoge ake kaga nan ba da ruwa kai ba sannan kuma al istihala wato idan najasa rana ta dake ta wannan dukan ranar yakan iya kawar da najasar ko kuma kasar da najasar ta zuba a ciki ta bushe ta kekashe ta koma kasarta wannan ma ya kawar da najasar to wannan magana ita ce tafi karfi wato ba dan bawalin ba najasa bane sai dai kasancewar wannan ƙasa ɗin za ta tsotse bawalin kuma har ta bushe rana ta dake ta iska ta kada a kanta to wannan ya kawar da najisa ibnu taimiyya yana magana akan kawar da najisa domin mazhabobin na malamai akwai waɗanda suke ganin ba zai yi a kawar da najisa ba sai da ruwa wasu kuma suna ganin a'a rana da iska da duk abin da zai canza yanayin najisa din shikenan zai kawar da ita da zaka dauki ba haya ko bola kazanta a kona ta ta zama toka shikenan ta fita daga matsayin ta na najasa ta zama dahira to wannan maganganu ne guda biyu na malamai wasu suna ganin sai da ruwa kauli ne a mazhabar Imam Ahmad da Shafi'i da Malikiya kansu wasu suna ganin a'a ƙasa ma na iya tsarkake guri ƙasa ita kanta shi ma wannan kauli ne a mazhabar shafi'iyya da malikiya din wanda shi dama wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da mabiyansa shine Ibn Taymiyyah yake cewa malamai sun yi sabani akan matsalar idan rana ko iska ya doki wata najasa ya ya kada akan najasa shin za ta kau za ta zama gurin zai zama dahiri da wannan koko a sai an sa ruwa an wanke yace kauli ne biyu na malamai a mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad da sauransu mazhaba ta farko cewa wannan zai iya tsarkake gurin ce wannan kuma ita ce mazhabar abu hanifa cewa ƙasa idan aka yi bauli a ƙasa sannan wannan rana ya daki gurin ta daki gurin har ta bushe ƙasa ta bushe to shikenan gurin ya tsarkaka sai dai shi abu hanifa yana kuma gina wani abu anan bayan ya ce gurin ya tsarkaka sai ya ce ba a sallah amma ba za a yi sallah a gurin ba ba za a yi taimama da ƙasar ba to kaga ba cinya ba kafar baya za a iya sallah a gurin kuma za a iya taimama a gurin wannan magana ita ce daidai saboda shi kansa wannan hadisi abin da yake nuna kenan kai kawansa a gurin a masallacin suna fitsari ba tare da an ɗau wani mataki na zuba ruwa a duk inda suka yi fitsarin ba alama ce da take nuna cewa bushewar gurin kun san a wancan lokaci ba kamar yanzu ba da masallacin yake da ne da waye da waye yadda an yi mawali ba zai ma ba zai ma kare ba a'a a wancan lokacin kasa ce in an yi ruwa za ga ta zama gurin ya jike ya yi tabo sahabbai suna sujada a cikin tabo saboda haka in rana ta fito kuma gurin zai ta daki gurin kuma zai bushe ya kekashi suna ganin wannan abin da yake faruwa idan rana ta daki gurin ya bushe wannan shine dalilin da yasa ba ma a zuba ruwa don wannan a matsayin tsarkake wurin yake malam ibnu taymiya yake cewa wa min al ma'lum abu ne sananne da a ce wannan najasar tana nan bata kau ba da wajibi ne a wanki da wajibi ne a sa ruwa a wanki ta amma kasancewar ba su sa ruwa ba alama ce da take nuna cewa dukan rana da bushewar kasar ya kawar da najasar ibnu taymiya ce amma babu karo tsakanin wannan hadisin na shi wannan na abdullahi dan umar da yake faɗar karnuka na kai kawo suna fitsari amma ba a zuba ruwa to wannan baya kai baya karo da hadisin baulul arabi kuna tuno babba kauye da ya shigo masallaci ya fitsari ya bauli annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo zanuban mimma a kawo cikakkiyar guga ta ruwa a zuba akan fitsarin nashi kaga anan an ce a kawo ruwa ibn taymiya ce nan ana buƙatar kawar da najasa ne da gaggawa ta'jil ne fi tathhiril ardi in ana buƙatar a kawar da najasa da gaggawa kamata a karuwa a zuba amma idan ba gaggawa ake ba aka bari rana ta daki gurin kasar ta bushe shikenan ta zama dahira saboda haka shi hadithul a'rabi yana magana ne akan ta'jil tathhiril ardi gaggauta tsabtace gurin shi yasa aka ce a karuwa a zuba amma da ba a buƙatar gaggawa to in aka yi hakuri ma har rana ta daki gurin ko iska ta kada akan sa ya bushe kenan don haka ga babu karo tsakanin wancan hadisi da wannan sannan ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin abdullahi hadisin abu sa'id al-khudri manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ata ahadukum al-masjid falyanzur fina alayhi fa in wajada bihi ma adan falyudlik falyudlik huma bil ard idan ɗayan ku ya zo masa idan ya ga kazanta a takalma to ya sa ƙasa ya goge kazantar ya sa ƙasa ya goge kazantar fa inna turaba laha fa inna turaba lahuma tahur manzalla ce wannan ƙasa din za ta tsarkake wannan takalma kaga ashe ƙasa tana iya zama tana iya zama tsarki tana iya zama abin tsarkake najasa ba wai lallai sai ruwa ba sannan ya tabbata a cikin sunan da muwatta na imam malik a daga hadisin ummu salama an tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallama game da matar da take jan bazarta wato zanin ta yana jan ƙasa har yana jan datti da kazanta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace yutahhiruhu ma ba'dahu lokacin da ta ja kazantar kuma ta zo wurin da ba kazantar har ila yau nan ma ta ja da kazanta ta to wannan zai zai tsaftace waccan kazantar kaga nan ma kasa ce ta amfani ba ruwa ba to shi shine ibnu taymiya yake cewa to ka duba idan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sanya kasa za ta iya zama za ta tsarkake karkashin takalmi za ta tsarkake bazarmace idan ta ja a kasa ya kuma kira wannan tsahur wato tsarkake abin to kaga ƙasa ta tsarkake kanta min babu aula ko tun da haza tsarkake wani abu sai ta kasa kuma tsarkake kanta yace wannan min babu aula wa ahra saboda haka najasa idan ta ta jirkita ta koma ƙasa to shikenan maganar najasa kuma ta ta kare da sanda najasa ta zama ta koma ƙasa ta bi ƙasa shikenan ta zama ba najasa ba wannan shine bayanin da malamai suka yi dangane da wannan hadisi ashe kaga hadisin ba yana nufin cewa bawalin da karnukan suke yi ba na a najas ta koma ƙasa to shikenan maganar najasa kuma ta ta kare duk sanda najasa ta zama ta koma ƙasa ta bi ƙasa shikenan ta zama ba najasa ba wannan shine bayanin da malamai suka yi dangane da wannan hadisi ashe kaga hadisin ba yana nufin cewa bawalin da karnukan suke yi ba na a ba zai gushe ba yana cikin sallah ma dama fil masjidi matukar dai yana nan cikin masallaci yantaziru salata yana jiran sallah ma lam yuhdith matukar bai yi kari ba wanda hadisi imam al-bukhari ya kawo shi a karkashin wani babi da ya kirawo babu man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajaini babin da yake magana akan ra'ayin wanda suke ganin cewa babu abin da ke janyo alwala sai abin da ya fita daga mafita guda biyu ko dubura ko kuma gaban mutum wannan shine kawai zan janyo alwala amma abin da zai fita na jini misali wannan ba zai abin nan ba ko amai mutum ya yi amai wannan ba zai karya masa alwala ba ko a masa ƙaho wannan ba zai karya masa alwala ba amma duk abin da zai fito min al-makhrajaini to wannan shine zai karya alwala saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama nan cewa ma lam yuhdith kuma shine ma kharaja min al makhrajain rihi ko bawli ko ga'idi wannan shine zai karya alwala abu hanifa da shafi'i suna ganin duk abin da ya fita daga mafita guda biyu ta mutum kari ne zai karya masa alwala sawa'un abin nan yana an saba ya ga fita daga nan koko ba a saba ba wato abin da aka saba kamar bawali fitsari a fitsari kamar rihi kamar ga'idi wannan daman an saba ya fita daga abin nan ko mazi ko maniyi duk wanda ya saba ya fita daga daga almakharajain ko jinin haila da sauransu abin da yake nadiran bai cika faruwa ba kamar mai salisul bawl bawale ne amma kuma wannan ba na ɗabi'a bane na rashin lafiya ne to wannan shine ghairu otal. mutum ya zan baya iya rike bawali da zarar ya yi bawali to ana mintuna kaɗan wato ba zai iya yin alwala har ya sallah wani wani abu bai fito daga gabansa ba ko ba zai iya rike rihi ba ko matar da take jinin istihada jinin da ba na haila ba na rashin lafiya ko wanda yake da wata dai larura tsutsa tana fita daga duburarsa ko gabansa Allah kiyaye mu kaga duk wannan larura ce ba wani abu bane da aka saba gani ba ga kowa da kowa yake faruwa ba sai ga mai larura to so abu hanifa da shafi suna ganin kawai ko ma meye da larura ba larura wato in dai har zai fita to alwala za ta kari amma a gurin malamai kamar imamu malik imamu ahmad suna ga abin da ya saba fita shine yake kare alwala amma abin da bai saba fita ba ko kuma baya fita sai bisa larura wannan ba zai kare alwala ba to shi yasa imam al-bukhari ya kawo wannan babin babu man lam yara ru'u illa min al-makhrajain anan manzo sallallahu alaihi wasallama kawai cewa ma lam bai faɗi amai ba kaga amai a mutum zai iya amai amai ba a kiran shi hadas saboda ba daga dubura yake fita ba an tambayi abu huraira me yake nufi da hadas sai ya ce rihi domin shi ake tawakkuin mutum zai yi a masallaci ba a jin mutum mai hankali zai saki bauli a masallaci ko ga'ibi abinda ake iya ganin zai iya fita mutum ma bai shirya ba shine rihi to shi yasa abu huraira sai ya fassara hadisin ya fassara alhadas da ad-darqa domin akwai sanda ya faɗa wani ba ajami yana gurin kamar da yake a cikin hadisin wani wanda baya wani bagwari baya fahimta yace me hadas shine abu huraira ya fito karar yake masa azzarta tusa ka san kamar mu ce kari tabbayar kansa me kari ko me kari manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu al-abdu fi salatin ma dama fil masjidi bawa ba zai gushe ba yana cikin sallah matukar yana masallaci imam al-bukhari ya sake fitar da wannan hadisi a kitabus salati ko kitabul azan ta hanyar malik ibnu anas shi kuma daga abin zina daga al'araj daga abu hurairah ta Allah kara masa yarda yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace al mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith mala'iku suna yi wa ɗayan ku salati wato suna masa addu'a matuƙar yana gurin da yayi sallah matuƙar bai yi kari ba suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ya ubangiji ka gafarta ma wannan bawan Allah na ya ubangiji ka ji kansa da zarar mutum yayi sallah ya ci gaba da zama a gurin sa yana nan bai tashi ba mala'iku za su ci gaba da yi masa wannan addu'a manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da cewa wala yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu ɗayanku ba zai gushe ba yana cikin sallah matukar dai sallah ce ta tsayar da shi la yamna'uhu an an yanqaliba ila ahli illa salah ba abinda ya hana shi ya tashi ya tafi gidansu sai sallan nan sallah ta hana shi ba gida matukar yana cikin wannan zama na dakon sallah to kamar yana cikin sallah wannan hadisi yana nuna abu biyu wato ruwayoyin hadisin biyu da wannan da kuma take abu na farko wato ana nufin a cikin masallaci a inda ya sallah ba a gidansa ba mutumin da ya yi sallah ya koma gidansa yana jiran a sake kiran sallah ya fito ya yi sallah da shi baya ciki saboda karshen hadisin wannan ruwayar abu huraira a cikin kitabu salat kaga cewa yayi wala ya yazalu ahadukum fi salatin ma damat as-salatu tahbisuhu la yamna'uhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah kaga kenan ba a gida yake ba yana masallaci tunda an ce babu abin da ya hana shi komawa ga iyalansa sai sallah kaga ashe ba gida yake tare da iyalansa ba wanda ya zauna gida tare da iyalansa yana jira a kira sallah wannan baya cikin falalar sai wanda yake masallaci bai koma gida ba ibnu abdul bar a cikin littafin at-tamhid yake cewa da a taimaci. za ta yi sallah a masallacin gidanta inda ta saba sallah a gidanta bayan ta gama sallah kuma sai ta zauna tana jiran lokacin sallah ta gaba ta yi ta zo ta tashi ta yi wannan sallah to tana cikin wannan hadisin in har dai wannan zaman da take yi ta watsar da dukkan shagulce shagaltanta na yau da gobe ta zauna shirin sallah take yi a wannan zaman to ta shiga cikin hadisin duk da cewa a gidanta take domin gidanta din inda take sallah nan shine masallacinta saboda haka mace ma ba aranta mata wannan falala ba in mace tana da gurin da take sallah ta kamai mai ta yi sallah ta zauna a inda ta saba sallah ta bar hada hadarta ta yi azhar tana jiran la'asar ko ta yi magarba tana jiran isha'i to tana cikin falalar da wannan hadisi ya zo da ita tana cikin wannan addu'a da mala'iku za su rika yi Allahumma firhu Allahumma firlahu Allahumma arhamhu in mace ce Allahumma firlaha Allahumma arhamha to za mu ga a wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce malam yuhdith malamai sun yi sabani me ake nufi da Alhadas alhadath annaqidu lilwudu ana nufin kari wanda zai warware alwala ko kuma ana nufin kari na harshe ta hanyar mutum yayi mummunar magana wato yana da wannan zaman idan yayi wata mummunar magana wata magana da bata dace ba Shan shi ma zai ci gaba da samun lada din ko shi ya katse wa kansa wannan ladan ko kuma mutum yana zaune a gurin kuma sai ya bid'a kaga wannan ma hadas ne fiddin ko kaga alhadas ko dai bil af'al ko bil aqwal bil af'al a ce yayi yayi wata bid'a ko yayi wata magana wacce take ba daidai ba to shi ma zai ci gaba da shiga wasu malamai sun ce a ba zai shiga ba wato shi ya yanke wa kansa wannan falalar wasu suka ce a'a in dai ba ba alwarsa sai ta karye ba to zai ci gaba da wannan samun falalar wannan kuma abu da ya na laifi kuma yana nan kansa shi kuma sai dai wani abu kuma ko ya tuba ubangiji ya fi masa don haka shi malik yana ganin alhadas ana nufin abin da yake warware alwala shi ake nufi anan ba banda abin da yake ba ba mai warware alwala ba domin idan mutum ya alwalanci shi ta warware ko ya zauna a masallaci kaga ba sallah yake jira ba alwalarsa ta warware kuma me yake jira ai sai ya tashi yau alwala ya ya zauna in har sallah yake jira amma ya alwalarsa ta warware kuma ya ci gaba da zama a haka kaga har a zo a tada sallah shi kila ma ya rasa sarfoyi shi yasa suka ce idan har alwalarsa ta warware bai tashi ya je ya sake ba to ya yanke wa kansa wannan addu'a da mala'iku za su rika yi masa sannan abu na biyu da wannan hadisi yake nunawa wanda yake zaune yana jiran wata sallah to yana samun ladar wannan sallar da yake jira in yana jiran sallar la'asar to yana cikin samun ladar sallar la'asar din har a zo a yi ta in yana jiran sallar isha'i ne bayan ya gama garba to yana cikin samun ladar sallar isha'i har a zo a yi sallar da shi saboda haka kaga wannan hadisin ya kunshi wa ya kunshi mutumin da zai shigo masallaci yana jiran sallah a zo a yi sallar jam'i shi ma ya shiga ciki mutumin da ya zauna masallaci an yi an yi kiran sallah ko an kusa kiran sallah sai zo zauna kaga bai gama wata sallar ba yanzu ya shigo amma yana jiran sallar ta zo a yi da shi to shi ma yana cikin ladan wannan sallar da yake jira duk da ba tsakanin sallah da sallah bane wato ya zo masallaci kafin a kira azhar ya zauna saura minti talatin ko saura awa ɗaya a kira sallah sallah azhar ya zauna yana jiran a kira sallah sallar jam'i tare da shi to yana cikin samun ladan wannan sallah ta azhar din tun kafin ta zo har a zo a yi sallah tare da shi wanda ya sallah tare da liman aka gama sannan ya zauna yana jiran sallah ta gaba to shi ma yana cikin riba din daidai yake da wanda yake a fagen abin a kan iyaka ko a fagen daga yana gadin musulmi kada arna su kawo musu farmaki abokan gaba su kawo musu farmaki ladan da zai samu kenan yana cikin riba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adullukum ala ma yamhu ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa darajat ya ce wa sahabban sa bana ga ya muku abinda ubangiji yake kakkabe laifuffuka a dalilin ba ya kuma ɗaukaka matsayin mutane a dalilin sa sahabban annabi suka bala ya rasulullah a gaya mana maya bakin Allah menene shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su isbaghul wudu ala al-makarih wa kasratul khutah إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط منذ صلى الله عليه وسلم يكي تو أبين ذاكو كسامو لادر رباط داكو نأبو كنغابا شيني كتك الولا lokacin da mutane ba sa son cika alwala kamar lokacin sanyi lokacin hunturu ana tsananin sanyi kaga mutane a lokacin kowa kokari yake rabu da ruwa to mutum ya tsaya yi alwalarsa a tsanaki kamar babu wannan sanyin tare da da yawan taku zuwa masallaci kasratul khuta ila masjid saboda tazarar da kake da ke tsakaninka da masallaci takun da zaka yi mai yawa wa intizaru salati ba'da salah da kuma jiran sallah bayan an gama wata sallah manzo Allah ce fa zalikumur ribab fa zalikumur ribab duk wanda yayi wannan yana da ladan wanda yake a fagen daga yana kare musulmi daga abokan gaba wannan hadisi yana cikin sayo muslim hadisin ala ibnu abdurrahman an abi an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu me ake nufi da fi salatin da annabi ya ce fi salatin ana nufin anna lahu ajral musalli wa sawabahu yana da ladan mai sallah wato in an ce fi salatin ba ana nufin yana cikin sallah mutumin da aka ce yana sallah kaga baya magana baya waiwaye ko ba zai kishin gida ba yana sallah ya kwanta kaga fi salatin da ake a anan yana cikin samun lada kada ka ce to fi salatin yaya zai yi magana bayan fi salatin ko yaya zai yi ya tashi ya je ya alwala ya dawo ko ya je abin nan wata bukatar sa ta fitar da shi ya dawo an ce kuma fi salatin anan ana nufin fi salatin anna lahu ajral musalli wa thawabahu li'annahu yahbisuhu as-salah domin sallah ce ta tsayar da shi to yana cikin samun ladan mai sallah to shin idan ya zauna yana jiran sallah din sharadi ne in yana so ya samu wannan ladan sai ya rika zikiri ko karatun qur'ani ya zauna kurum ko yana ta gangadi zai samu ladan wannan ko ba zai samu ba eh baya karatun qur'ani baya komai hadisin jiran sallah yake saboda haka bai a sharɗanta masa zikiri ba amma da zai zan yana zikirin fa wannan shi yafi da zai zama yana zikirin wannan shi yafi nurun ala nur kenan saboda haka hadisai sun zo da dama daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda suke nuna falalar wanda ya zauna a gurin da ya yi sallah bayan sallar asubahi har rana ta hudu ko bayan la'asar har rana ta fadi hadisai da dama sun zo akan wannan to aka ce ya zauna a gurin da ya yi sallah ana nufin shi gurin ko kuma sallatin ya yi sallah a tsawon gaba amma ya koma baya saboda ya dan jingina ya shiga ciki ko a sai wanda ya zauna a gurinsa bai canza ba fi hmm? musallahu musallahu shine al da zai salla fihi a wannan hadisin kuma yace ma dama fil masjidi wanne ne ba wanne ne ba akwai taraddudi da malamai akwai kai kawo na malamai muslim ya rawaito hadisi daga jabir dan samura shi kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza sallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shams idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sallah asbahi yakan zauna a gurin da ya sallah har rana ta hudu hasna tana haski sannan sai ya tashi a wata ruwaya kana annabi sallallahu alaihi wa sallama la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subh أو الغداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام إذا من الله صلى الله عليه وسلم ya gama sallar asubahi baya tashi daga gurin da ya sallah yakan zauna nan har rana ta hudu idan ta hudu sannan ya tashi to abin da yake sananne ma aiki sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya gama sallah yakan fuskanto sahabbansa wasu ma suka ce yakan bar gurinsa ya matso kusa da sahabbansa ya fuskance su da fuskarsa tabarani ya fitar hadisi a cikin al-mu'jam as-saghir kana idza salla subha jalasa yadhkuru yadhkuru Allah tatlu ash-shams wannan hadisi yazkurullah akwai gharaba a ciki malamai sun raunana kalmar yazkurullah a ƙarshen hadisin Jabir ibnu Samura yake cewa wa kanu yatahaddathuna fa ya'khuduna fi amrin jahiliya fa yadhhakuna wa yabtasim sahabbai sukan zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune tare da su su rika hirar abubuwan da aka rika yi a jahiliya kafin zuwa musulunci kowa yana tuno wautar da yayi kafin musulunci ya zo ya shiryar da shi ya gyara masa tunani ya gyara masa hankali ke wani ka tana sanda muka yi kaza muka yi kaza ke ce da dariya muna cikin duhu kai kamar mutum ne ya da can wani zakiri ne duk da <laughs> tarbi gaba ɗaya a jikinsa ta ko ina baya da gaba yana tafiya goro da ya abin nan ya gane suna dawo mutum mai tsafta mai hankali kaga duk sanda ya tuna sanda yake haukan nan kaga sai ya ga ana tsokana shi to shine fa ya'khuduna fi amri jahiliya fa yadhakuna wa yabtasimu sai su rika dariya manzo sallallahu alaihi wasallam yana taya su da murmushi kaga kenan ashe idan an zauna a masallacin ana jiran wata sallah ko ana jiran rana ta hudu idan bayan asubahi ne dan an yi hira wannan ba zai hana a samu dadan ba ba wai sharadi ne sai kai gum ko ka kama zikiri ko kama karatun qur'ani a'a ko da za ku zauna kuna dan tattaunawa kuna faɗa irin abubuwan da da kuke ciki ubangiji ya shiryar da ku ko ku bude wani littafi kuna karantawa to kenan za ku samu wannan ladan domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai musu inkari ba shi yasa wasu malamai suka ce wannan hadisi na Abu Hurairah yana nuna masallacin ake nufi gaba daya ba wai ana nufin shi ƙwaryar kansa gurin ba kusan wannan shine da dama daga cikin malamai suka tafi daga ciki akwai ibnu Battah ɗaya daga cikin malaman Hanabila Imam Malik ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah a cikin littafin sa al-muwatta abu huraira yana cewa idza salla ahadukum thumma jalasa fi musallahu idan ɗayan ku yayi sallah sannan ya zauna da a gurin da yayi sallah lam tazalil mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su gushe ba suna masa salati suna cewa Allahumma ighfir lahu ya ubangiji ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya ubangiji ka ji kansa fa in qama min musallahu in ya tashi daga wannan gurin fajalasa fil masjidi ya zauna a masallaci yantaziru salata yana jiran sallah lam yazal fi salatin hatta yusalli sai sa wasu malamai suka ce in yana gurin mala'iku za su rika wato zai hada biyu mala'iku suna masa wancan addu'ar sannan kuma ana rubuta masa ladan mai sallah idan kuma ya canza guri to yana samun ladan mai sallah mala'iku kuma su gaba da wannan addu'ar ba wannan abu huraira shi abin da ya fahimta kenan saboda haka hukuncin zamansa a gurin sallah ya tashi abu huraira shi abin da ya yake fahimta kenan wasu kuma suka ce babu bambanci matukar dai yana cikin masallacin bai bar masallacin ba babu wani abu to inda kuma gajiya ya fa ya gaji da aiki sai ya shigo masallaci yana huta <laughs> sai aka zo har aka yi sallah da shi ya ci gaba da samun wannan ladan ba niyya ba niyya shi dai ya gaje zo ruwa musamman an dan kawo wuta banka na kadawa ya <laughs> kai mutum bara dai je dan mimmike kadan bara mutum ya je dan matsi kaga wannan matsewa kawai yake ba <laughs> ba maganar lada ba wannan ya shigo da shi ba za haka ba jiran sallah yake ba to da aka ce matukar bai tashi daga gurin da yake ba ana nufin tashi ya je wani abu na duniya amma in abin da yake zai taimaka masa ne akan ci gaba da zamansa wannan babu wani abu da a ce wani zai abin nan kirawo shi waje ko su gaisa ko wani abu ya dawo ya ci gaba wannan ba zai cutar da abin nan ba amma da zai tashi ya tafi kasuwa sannan kuma ya dawo ya ci gaba da zamansa wancan hukuncin ya yanki sai dai kuma ya zo ya dasa wani daban amma abin da zai taimaka masa wannan babu komai misali a ce yana nan zaune sai a can haraba sai ya ji ana karatu sai ya tashi daga inda yake koma haraba hukuncin sa yana nan ko ya yanki hukuncin sa yana nan saboda bai tashi dan wani abu na duniya ba wani abu ne dai da yake da alaka da gyara addinin sa ya tashi ya fitar da shi harabar masallaci wannan babu komai saboda ka zai ci gaba da samun wannan to wannan shine da malamai suka faɗa dangane da wannan hadisi haka za mu tsaya anan insha Allah hadisi na gaba shine hadisin Zaid ibn Khalid dangane da tambayar da yawa Usman ibn Affan Allah kara masa yarda game da mutumin da ya jima'i sannan kuma mani bai fita daga gare shi ba mai hukuncin sa Allah madaukakin sarki ba mu dacewa sun tsarkaka ga ba tsarkaka ba da ya hana za tsarkaka a ta jika wari ai wari ai ba shi ne tsarkaka ba a yanzu fa muka magama iska rana duk suna duk yana da gaske abubuwan da suke gudanar da gani kusa da najasa amma magana dan kana jin wari yanzu in ka zo ka taka wani kashi ka ka goge takalma a ƙasa ya tsarka ko bai tsarkaka ba to amma in ka sa ba ka ji warin ba duk suna duk yana da gaske abubuwan da suke gudanar da gani kusa da najasa amma magana dan kana jin wari yanzu in ka zo ka taka wata kashi ka goge takalma a ƙasa ya tsarka ko bai tsarkaka ba to amma in ka sa ba ka ji warin ba wannan kuma yace kan maganar Umar Allah ya kara masa yarda yace a daina yasasshiyar magana a masallaci menene yasasshiyar magana a masallaci kuma shin magana akan abin da ya shafi maganar amfanin duniya kadai wato mubahi yana halatta a yin sa a masallaci ko bai halatta ba wannan ansa ta fito ko bai fito ba sahabbai suna zauna su tattauna al'amarin jahiliya suna dariya a wani hadisin Kano sun kasance suna jefa-jefa da kankana ma ya tashiyar magana mummunar magana ka zagi wani ka yi gibar wani wannan duk ya magana ce take ba ba ta dace ba ko ka dura a ko wani abu irin wannan wanda ya bar cikin masallaci amma yana haraban masallaci zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga wannan kuma sai ya ce wa ya halatta ya amfani da kashin yana jin kashin kashin mutane ko na kaji a matsayin taki me ya hada mutane da kaji kuma mutane ko na kaji kashin kaji ba najasa ba ne na mutane najasa ne amma inda za a kona shi misali ko a sa shi ya zama kasa ya juye ya zama kasa shi ma mun ce duk abin da ya rikide ya zama kasa shi kenan ya zama abin nan amma in yana kashin sa najasa ne eh amma in yana kashin sa najasa ne eh kashin kararansa a kai haka ai ko ya bushe a yana nan kashinsa da dai zai canza daga yanayinsa to shi ke ko a ƙona shi kai ko kana da gona ne har kake menene cikakkiyar ma'anar wannan hadisin kamar yadda kamar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka haɗu da yahudu to kar ku fara musu sallama sannan ku bige su idan kuka haɗu da su a hanya maza Allah bai ce ku bige su ba maza Allah ce dai ka a fara musu ka a fara musu sallama sannan idan ku haɗu da su a hanya faqaruhu ila ziyatihi wa idza laqitum laqitumuhum fi at-tariq faqaruhu ila ziyatihi to akai kanku ba su kanku sakan musu hanya ku bar su su su koma gefe kada ku ku ce ga wani ga wani ba yahude ko wani bature arne ka ce ba za ka girmama shi ka kauce ya wuce a ka tsaya gaban ka gadi kar ka ja da baya shi ya saki layi shi ne abin da hadisi amma ba ta ka dake shi ba in ya bi ka girma ya bi <laughs> ba sai ku da kuma <laughs> ba ba magana ka dake shi duk wani wanda yake ko dan bid'a ne da yake sananne kar ka girmama shi ka saka masa layi sai dai kana jin tsoro wani wani wani basarake ne ko wani mai mulki za za za a casa ka to wannan kuma wani abu ne daban a ina ga bai canza daga yanayinsa ba kai ba na jin kuma ma akwai cututtuka da wuya a samu ba cututtuka eh. shi yasa masu noma a farin farin gogo yake ko ina gaskiya kamata a hana ina eh to to ka gani a ah, Allah sauke wannan kuma ta ce muna da wato mijina ne ya sake ni kuma muna da yara mata guda biyu sannan na fita da ciki to sai muka cimma yarjejeniya zai rika bani kuɗi duk wata saboda cikin nan saboda cikin nan da wanda nake shayarwa to yanzu wata na biyu sai yace sai na mayar masa da ɗaya wato ɗaya daga cikin 'ya'yansa kenan zai ci gaba da bani kuɗin to saboda tarbiyar yaran na ce ba zan ba shi ba to amma ina so a faɗa min a yi min ƙarin bayani a bisa a bisa shari'ar musulunci to abinda shari'ar musulunci ce matuƙar yaro wasa ba ta yi aure ba kuma bai mallaki hankalinsa ba in ba ta yi aure ba ita fi cancanta da shi amma da zarar ta yi aure ubansa ya fi cancanta da shi wannan da take shayarwa da wanda yake a bata bai yi wayo ba da zai iya zaɓa wa kansa ina zai je kuma ba ta yi aure ba ta ita fi cancanta ta rike shi wannan shine hukuncin shari'a da musulunci sai dai idan wani yarjejeniya suka cimma tsakaninsu da ita to shikenan zai iya karba kuma galibi irin wannan rigimar alkali ne yake sa baki dan ayi yi fatawa fatawa ba za ta iya sa mutum ya canza ra'ayinsa ba fatawa ba ta za sa mutum tilasta masa fatawa tana gaya wa mutum abin da kawai shari'a ta ce ne amma dangane da haƙƙin ki shari'a ce za ta iya karɓo miki haƙƙin ki baya da haƙƙi matukar dai yaran nan ba sun mallaki hankalinsu bai ce zai karɓi wani matukar ba ke aure ba in kin yi aure to shikenan a lokacin suna da yana da zaɓi ya karɓi ƴaƴansa wanda ya buge wanda ba musulmi ba zai biya diya ga ƴan uwansa amma babu kafara حديث a الترمذي كما kamar yadda yace a mutumin da yake laifi a ka'ida nasiha za ka masa ya daina wannan laifin ba wai dariya za ka riƙa yi masa ba yana laifi nasiha za ka masa ka tausaya masa a wannan shine abin da aka sani kada kuma ka rika zuwa kana gaya masa cewa Allah ba zai gafarta maka ba Allah ba zai gafarta maka ba domin wannan shishige ne mutum yake wa Allah in yana faɗar haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗi labarin mutanen da suka wasu mutane da suka gabace mu ɗaya yana laifi ɗaya kuma mai ibada ne tukuru mai ibada da duk sanda zai wuce ta gurin mai laifin kwanye sai rika tawata ke dai Allah ba zai gafarta maka ba har Allah madaukakin sarki ya yi wahayi ga annabin zamanin cewa man zalla zai ta Allah alayya Allah afira li fulan faqad ghafartu li fulan wa habatu amalak wane ne yake mun rantsuwa cewa ba zan gafartawa da ba to na gafarta masa kai kuma na rushe aikin ka saboda haka ba daidai bane dan mutum yana laifi maimakon kai kai masa ka tausaya masa kai kokarin jawo shi sai dai kawai ka rika wuta kana cewa kai dan wuta kai dan wuta kai arni zo nan to ba daidai bane nasiha ya kamata kai masa kamar magana jin dadin abin da yake yi nasiha za ka rika yi masa ta yi ubangiji kai ya jarrabe ka da laifin shi kuma ya yafe masa abin da kake ganin yana yi din nan kai baka yi ubangiji ya jarrabe ka da shi shi kuma ya gyara shi ya zama mutumin kirki kaga an yi ba a yi ba kenan shi yasa ba a yi wa Allah shishigi Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in